akwai waɗansu abubuwa guda hudu in kana so zuciyarka ta sunkuya a gaban Allah ka riƙe su guda hudu ne kaga ƙillatul kalami ƙillatul da'ami ƙillatul manami hamlul azamin jami'il anami ka karanta cin abinci da yawa ka karanta yawan bacci da yawa ka karanta yawan magana duk maganar da za ka yi ka yi tunani kamun ka yi ta kar ka dinga magana ya dinga fitowa kamar kibiyoyi mutum ya jefa kansa wuta bai shirya ba sunana ibrahim mansur imam kaduna waɗansu kuma suna cewa shehu mansur da yawa mutane ba san dalilin da yasa ake cewa shehu mansur ba wasu sun ɗauka mansur ɗin ne sunana mansur sunan mahaifina ne sunana ibrahim to shi kuma mahaifina yana daga cikin almajiran shi ibrahim kaula to ko da ya samin ibrahim sai yana cewa shehu to da muka zo makaranta muna karatu sai ya zama ba ni kaɗai ba ne shehu akwai shehu shehu shehu kusan guda uku to sai ana cewa wancan shehu adamu wancan shehu wani ni kuma sai ana cewa shehu mansur to wannan sunan sai ya zama ya bi ni har a cikin gidanmu ma shehu mansur ake cewa da yawa wani ma in ya tashi kira na sai ce malam mansur saboda yana ganin kamar shehu na malanta ne bai san ainihin sunana ne shi shehu din ba domin mahaifina na ce min iyas kakana na ce min barhama dangi da 'yan uwa mutanen gida suna kira na shehu so wannan shine sunana to alhamdulillahi karatu mahaifina ne ya fara karantar da ni shi ya koya min ƙananan surori gajeru su falaki su nasi har kusan zuwa izo ɗaya sannan shi ya koya min salatul fatih lima ulga shi ya koya min jawharatul kamali shi ya koya min istighfarin nan da ake yi na wazifa to daga nan ne bayan na kai shekara tara eh, bayan na kai shekara biyar sai ya kai ni makaranta ana kiran makarantar nurul islam wadda a yanzu sunanta madinatul ahbab wat talamiz makarantar da shekh Haruna Rashid Fage Kano ya kafa ta a nan tudun wada take akwai ta a Barna akwai ta a wurare da yawa to a wannan makaranta ne saukan alkur'ani 1987 daga nan aka zo aka bude tafiz a ah, ne haddan alkur'ani 1992 akwai malamai da muka yi karatu a wurinsu farkon malami na wanda ne karatu a wurinsa ana ce mai malam ridwan sannan akwai malam muhammad hashim sannan akwai malam muhammad habib ne limamin barkum a yanzu ya bar kaduna so sannan akwai ah, malam ahmad tahir muna ce mai malam ahmadi sannan akwai shi babban malaminmu shi ne shi malam muktar ibrahim wanda kusan shi ya buɗe mana ido gaskiya akan sha'anin karatu to sannan akwai babban limamin kaduna a babban limamin tudun wada wanda ya rasu ana ce mai malam malam rufa'i abdul jalil ta gamma da wallahi rahmatihi shi ma na yi karatu a wurinsa sannan limamin yanzu wanda yake kai a yanzu ana kiransa liman malam abdulkarim hashim wannan babanmu ne kuma malaminmu ne sannan akwai malamina malam ibrahim shehi almajirin shehin mu ne shehu malam umar sanda wannan na karanci mafi yawancin littattafan sufanci tun daga jawahirul ma'ani rimahu diwani jawahirul rasail da sauransu amma na karanci fiqhu ma a hannunsa to sannan to sai kuma babban malami na kuma babban shehi na wanda duk cikin malamai da shehunnai da na haɗu da su a rayuwata babu wanda na tasirantu da shi matuƙar tasirantuwa wanda nake alfahari da shi wanda shine madogara ta kuma madafata shine maulana sheikh ahmad ali abul futuhati wal barakati al yarwawi tijani al ibrahimi radiyallahu ta'ala radahu annabi amin wa jazawallahu anna kulla khair wato fannin da na fi karkata shine fannin sufanci shi kuma sufanci abin da sa na karkata ya zuwa gare shi saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat sadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal kalbu sufanci ba iya rubutu bane a ce ka kware wurin rubutu sufanci ba iya karatu bane a ce ka iya fidda haruffa suka ce sufanci koyan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai tambaya da ake yawan yi amma mafiwa kasan ana tambayan malami ne abin da wato ake sa ran cewa idan ya faɗa za a gamsu da shi ni mafi yawancin tambayoyi ba a tambaya na batun abin da ya shafi gado ko abin da ya shafi wankan janaba ko wankan haila ko biki ko wani abu makamancin wannan mafi yawancin masu tambaya na za ka ga suna tambaya na ne su ce don allah ya za a yi su daina yin fushi ko don allah ya za a yi su daina yin karya ko don allah wace hanya za su bi ko kuma ka ga mutum ya kawo min dan shi dan da yawa abin da ke kawo mutane wuri na suna kawo 'ya'yansu cewa yaransu sun kan gari wasu kuma sukan mafi yawancin tambayoyinsu akarma kallahu da allah ya za a yin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tambayar da ake mun a duniya da ya kai wannan dan wallahi da wuya rana ta fito ta fadi wallahi ba a samu wanda ko mace ko namiji wanda zai kira ni do Allah wace hanya zan bi in ga annabi sallallahu alaihi in ce ni ma ita nake nema hanyar da zan bi in ganshin nan wallahi ita nake nema eh ai ba a rasawa ai duk mutumin da ya ce maka wai babu wata rigima babu wata tambaya da za a yi ta rikita shi to ya dora kanshi makamin ubangiji ko kuma in ce ya dora kanshi makamin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai sayyidina Umar za a mai tambaya ta rikita shi kai wane ne addini abin da ya sa ka ga rudani ya yi yawa kenan yanzu saboda mutum yana jin kunya a mai tambaya ce bai sani wallahi abin da na fi so ne manzan Allah don yana daga abin da nake alfahari da shi abin da na fi jin daɗin shi ko da yaushe in na tuna ranar da na fara ganin annaba a mafarki to wannan abin ba abin da yake burge ni a duniya kamar kai ko me ko me na rasa kuma kowane irin hali na shiga in na tuna wallahi tallahi sai in ji zuciyata ta yi tsab sai in ji hankali na ya kwanta ba kuma wani abin da yake damu akwai abubuwa wato akwai takaicin da nake yi akwai wasu mutane waɗanda na yi kwaɗayin a ce na riske su da ransu shi ibrahim kaula yana ciki wallahi in na tana ban riske shi da ran shi ba ina ta takaici saboda kwanan shi shida da rasuwa aka haife ni